a taron manema labaran da ya kira wanda shine karon farko da ake ganawa tsakaninsa da 'yan jarida tun bayan da shugaba isuhu ya bashi mukamin kakakin gwamnati a watan yunin da ya shige minista abdulrahman zakariya ya ja hankulan ma'aikatan watsa labarai akan bukatar su guji rungumar shafukan sada zumunta a matsayin wata kokwarar majiya domin kauce fada wa tarkon masu kokarin kawo ya matsi a ƙasa. Ya kamata a ce yau aikin ku ya zama ana bashi daraja kuma ya zama a ce in information ce in talaka ya ce ko gwamnati ne kowa ya ce na ji wannan labarin a wannan jarida na ji ta a wannan talabijin kin kenan su ne an bada information ba a ce ba wani kaza ya ce kaza a cikin facebook ko cikin whatsapp a bai kamata ba wannan rashin samun haɗin kan hukumomi a yayin gudanar da bincike domin tantance sahihanci ko gaskancin wani labari na daga cikin abubuwan da ke kokarin ɗaurewa jita-jita gindi a nan nishar in ji 'yan jaridar da suka hallara wurin wannan ganawa To amma sabon kakakin gwamnatin ta Nijar ya ce al'amura za su sauya daga yanzu. Ban san ba abin da ya wauka na da, amma dai abin da na hoɗe ni a matsayina na kakakin ƙasa na yi niyya zan yi aiki da ku a kowane lokaci. Kuma a wannan aikin da nake so mu yi tare za mu yi shi da ciki ɗaya za a yi shi da gaskiya. Kuma na yi niyya tare da ministoci abokai na aiki tunda ba ni kaɗai ba zan yi za zamu gamu tare mu na samu information kin labarin da ya kamata a baku kuma za a baku shi editan jaridar laru da listowar ibrahim musa wanne ya nuna gamsuwa da sabon tsarin da gwamnatin ta nijar ke shirin bullo da shi domin karfafawa 'yan jarida gwiwa wajen neman sahihan labarai ya ce za su zuba ido domin su ga kamun luddayin ofishin minista zakariya tun da ganawa ce ta farko ana iya cewa duk abin da ya hudi za a sa lokaci ai lokaci ya gwade eh, hausa ke cewa yan ya ta nuna lokaci ya zo wanda za mu gani inda abubuwan da ya hudi ya bi su sau da kafa ko kuma in bai bi su sau da kafa ba yawaitar korafe-korafen yan jaridar cikin gida akan rashin samun haɗin kan hukumomi a yayin neman bayanai da kuma yadda ake samun sanarwoyi masu cin karo da juna tsakanin mambobin gwamnati a can baya ya sa shugaban kasar Nijar ware ofishin musamman domin ministan da shi kaɗai ke da hurumin bayar da labaran da suka shafi harkokin gwamnati a hukunce. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.